Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Shirin nakasa, kasa ba kasawa ba yana zakulo muku mutane daban-daban wanda suke da bukata ta musamman wanda a kullum muke da fuddo da cewa suna da rawar da za su iya takawa a cikin al'umma wanda kuma in har suka taka rawar yadda ya kamata to ko wanda ba shi da bukata ta musamman ba abin da zai iya gaya musu domin kuwa mun ga misalan haka da dama kuma ana kan gani. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman wanda kuma yana aiki ne a Ministry of Petroleum Resources. wato ma'aikatar albarkatun man fetur ta ƙasa a Najeriya. Na kasa ba kasawa ba. Assalamu alaikum mai sauraro zai sanya sandawa muke magana a daidai wannan lokaci a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Kana magana da radio Yusuf Idris daga Kaduna State Najeriya mm. amma yanzu ina garin Abuja ne. Ina aiki a ma'aikatan mai ta ƙasa Ministry of Petroleum Resources. Wani matsayin yanzu kake rike shi? Ina matsayin ah, High Stock Verifier. wato masu binciken ainihin kaya wanda aka kawo ka gan shi physically eh, kaya ido da ido ka su ka kirga ka tabbatar da cewa sun yi daidai da takaddan kwantaragin da aka bada. Ka coge. Na ba coge, ya ba coge. Sai a ruru in ba a sa ido ba. Sai a hankali abubuwan sai a addu'a. To da farko bari mu shiga cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Gaskiya ina son in ga na ƙara ci gaba da karatu na ta gaba kuma akwai wasu abubuwa da dama da za a ga ba ma samu saboda yanayin yadda kasan take Ah, akwai ah, yanayin tafiyanmu da wasu abubuwa muna neman taimako sosai hakan nan kuma ah, akwai abubuwa da dama a ma'aikatu da za a ga mu ba ma iya zuwa wuraren. Kai wace irin na kasa kake da ita? Eh na kasa ta shi ita ce gurgantaka, gurguna ne kafa. Eh, na ji kana cewa akwai wasu abubuwa da ba kwa iya samu kamar me da menene haka? Eh kaman misali akwai inda za a ce sai kun je ku samu abu haka in sama ne to kaga in ba in ba wuta wani lokaci to shi mm. lift baya aiki mm. kuma kaga ka ce za ka bi ta matakala ka ce har za ka haura hawa bakwai hawa biyar hawa kaza zai zama maka matsala Yau wato ka ga wannan shine ɗaya daga cikin matsaloli kuma ya kamata a ce in an aka ba mu ayyukan nan mm. Ofisoshinmu ya kasance wuri ne yanda inda za mu iya zuwa ba tare da mun sha wahala ba mu dawo ba tare da mun sha wahala ba To bari mu koma eh, cikin rayuwa yadda ta fara kafin mu dan koma kan maganar abubuwan da ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman tana kasa ko na abu suna samu. Da farko ka yi karatu in ka yi karatu ya abin ya faro ya kuma ka gama. Na yi karatu har zuwa matakin tertiary education mm. wato na yi HND mm. higher national diploma. Mm. Eh, na fara makarantar primary na a garin Kaciya na kammala na zo na fara secondary school mm. a nan sports for arabic studies mm. wanda da ta ce zariya amma karau karau na asalin makarantar ita na zo na gama nan na yi shiga poli zaria mm. na uba mali polytechnic na yi pre-nd na yi nd na zo na yi high national diploma a wurin eh me ka karanta eh, business administration eh. eh to na gama nan na gama nan kuma na koma na je aka tura ni yi ma kasa hidima aka tura ni jihar Kano. To kasan rayuwar namu rayuwa ne mai tsada wanda ba za ka iya yi a wurare na inda kowane jama'a suke ba a wurin shiga su bayi a wurin abubuwa duk inda kazanta yake kaga kai daf hannu kake zai zama maka matsala a rayuwa. Mm. Duka kwashi cututtuka hakan nan. Mm. To kaga dole ya kamata a ce ƙasa sun suna ɗan nima mana sauki a bisa irin waɗannan abubuwa a tura mu wurin namu daban mm. wurin wayanda suke da kafa daban saboda in ba haka ba cutan su yi yawa hmm. hannuwan mu za mu rika dafawa a wasu suna fitsari ko wani hmm. wuri kashi ko ina kai kuma kana dafa hannun ka kaga hmm. akwai matsala irin wannan wani irin kalubale ne ke tsakanin yin karatu cikin masu kafa misali kai kuma a matsayin wanda baka da ita eh kalubalen shine na farko akwai lokacin da za ka ga an sa ah, za a yi karatu a sama ko za a yi karatu a wani wuri mai nisa kai in baka da keke za ka sha wahala sosai in kuma kana da keken to in ka je in a sama ne dole za ka ijiye keken a kasa eh, haka za ka rarrafa dai ka hau sama to amma akwai wasu lecturerin da za ka ga suna dan iyakan bakin kokari wasu malaman suna sai su ce a dawo kasa a yi daidai da kai wuraren zaman in ka zo masu kafa maimakon su dan eh, taimaka maka su mm. barka ka zauna a wurin kai to a'a sai a ma sun kuɗe ka wani lokaci wani mm. rubutun aji shiga aji a samu wurin zama ka kai ba za ka iya shiga ba in ka mm. shiga za a nuna rikushe ka eh, amma za ka ga wasu kuma suna taimaka mana hakan nan a wannan magana ta nakasa a Najeriya ko kuma a kasashen mu na Afirka zaka ga ba kamar a irin kasashen da suka ci gaba ba wajen kamar yadda kai maganan wurin zama wurin shiga ban ɗaki wajen hawa matakala bene da motocin haya da makamantansu shin akwai wani abu da kake ganin cewa ya kamata ku masu wannan bukata ta musamman ku yunkura don ganin cewa kun fidda kanku ko kuma kun samu mafita a cikin ƙasa? Eh akwai wato na farko dai haɗa kai shine babban al'amari mu haɗa kanmu duk wanda ka ga ya kamata ka taimake shi ka taimake shi kawai tsakaninka da Allah ko da ko yaya yake mm. ko da ba shi da hali mai kyau dai kai dai ka kai saboda Allah mm. kuma idan muka haɗa kai muka fuskanci gwamnati a dunkule muka je muka zauna da su muka bayyana musu manufanmu hmm. ina tunanin Allah ya taimake mu za su za su amsa wani lokaci ne za a ga mutanen namu mu kuma idan muka tashi muna so mu yi abin sai ga ba za a ga an samu haɗin kai ba sosai hakan nan kowa ka yi kokari ka taimaki kowa in ka kai wurin ka yi kokari ka jawo na ƙasa da kai ya samu shi ma wani mataki to amma misali ka eh. taɓa yin bara kai a rayuwarka kasancewar da an game na kasa sai a ce ai kawai bara zai misali gaskiya ni ban taɓa yin bara ba saboda ni gaskiya mahaifina bai yadda na yi wani bara ba ni ba na ma fita sai in za ni makaranta kawai a kai ni makaranta a mm. dawo zai ɗauke ni ya kai ni a mashin ɗin shi ya ya dawo da ni mm, yawa har na samu na gama sakata firamare na zo na fara sakandare din sannan sai na canza makaranta mm. daga makarantan je ka dawo sai na koma makarantan kwana a nan school for arabic studies karau karau mm, wanda take tsari a lokacin to a nan dai na yi har na kai aji uku kuma na sake dawowa saboda matsalolin rayuwa Aka dole na sake dawowa dai nan ce na karasa karatun amma jarabawa na dole na koma can zariyan ne na yi a nan yawa mace To, amma misali menene ra'ayinka akan maganan barace-barace da nakasassu ke yi da makamantansu wanda hakan yana matukar ja musu ko reni ko ganin su a kaskance da sauransu musamman ba ma masu nakasa ba za ga yanzu bara misali za ka ga almajirai yanzu ko a jihar Kano ana maganan cewa sun kai miliyan uku kamar yadda rahotanni suka nuna. Shin me ra'ayinka akan barin nakasassu musamman? A ra'ayina gaskiya ya kamata su yi kokari ne su karfafa zuciyarsu su daina saboda idan ka karfafa zuciyarka. za ka iya dainawa ta hanyar da za ka nima ma kanka a yi saboda zan iya tunawa a lokacin da na kai wani mataki hmm. na kan je in yi aski in ɗauki jaka in saka in sa a bayana tun bani ma da keke gura in tafi kasuwa in je in samu in yi aski a bani kuɗi in dawo gida hmm. na sha yin haka kaga irin akwai ayyuka da dama. kai ka gaji askin ne koko kawai koya kai. A ni gaskiya ban koya ba ina ganin ana yi dai shi ina rika kura mm. ido ga yaya ake yi. tun da naga ana yi ana yi hakan nan shikenan na ce to ai ma ni zan iya yin wannan abu. Mm. Na je da fara da dai rigiman ne da rigima da rigima har na iya. tun ana yin na kum har na dawo na sai kiliba eh, makana ne suke ce mishi mm, eh, ta na hannu manual mm. har na zo na koma na sai na sai eh, na electric mm. to haka nake a hankali a hankali ina aski na a hankali a hankali to har na samu dai za ka ga wasu abubuwan ma ba sai ma mahaifina ya mun ba zan yi a gina da kaina a gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su ɗan duba wannan akwai abubuwan da ya kamata su dan nima dan empowering din mu hakan nan hmm, dan nima mana abu ayyukan yi hmm. a muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu a samu mutanen da za su iya hmm. taimakon da kasassun ne ba wai da za su taimaki kansu ba kawai saboda muna da wayannan matsaloli wani lokaci zai ga shugaba zai taimaki kansa ne ba zai taimaki cikin yara eh. kuma sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara malam rabi'u yusuf idris sai mu ce sai allah ya kai mu wani makon za mu karkara wannan hira da muka faro da kai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasa